إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙalƙashin wannan bagire mai tarin albarka a ƙalƙashin wannan masallaci masjidu shafi'i domin ci gaba da littafin muna al'akhdari wanda malam muhammad abdurrahmanun al'akhdari ya wallafa dalla ta ƙara tabbata ga malam a yau wannan ina ga shine darasinmu na uku a cikin wannan littafi mai albarka a yau muna ranar litinin wanda ya daidai ranar talata wanda ya daidai ga sha bakwai ga watan rabi'un al'awwal hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga tara ga watan tara miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2025 malam yake cewa wa yajibu alaihi kuma ya wajaba a gare shi hifdhu jami'i jawarihi ya kiyaye dukkanin gaban shi mastata'a daidai gwalgwadon iko wa an yuhibba lillah kuma ya so dan Allah wa yubghida lahu kuma yayi kiyayya dan Allah wa yarda lahu kuma ya yarda dan Allah wa yaghdabu lahu kuma yayi hushi saboda Allah wa ya'muru bil ma'rufi mala yace yayi umarni da abu wanda yake mai kyau wa yanha anil munkari kuma yayi hani ga abu wanda bai da kyau wa yahrimu alaihi al kadhibu mala yace kuma ya haramta a gare shi yin ƙarya walghibatu da gulma wannamimatu da yada jita-jita walkibru da girman kai wal'ujubu da fifiko warriya'u da yin aiki saboda mutane su yaba wasum'atu da neman suna walhasadu da yin hasada walbughdu da ƙiyayya wa ru'yatul fadli alal ghair da ganin cewa kai kafi kowa koko da ganin fifikon kai wal hamzu da zunde wal lamzu da aibatawa wal abathu da wasa was sukhriyatu da izgili was zina da zina wan nazaru ila al ajnabiyyati da kallo zuwa ga macen da ba muharrama ba wattaladdudu bi kalamiha da jin daɗi da magananta wa aklu amwalin nasi da cin dukiyar mutane bi ghairi tibi nafsin ba tare da ransu ya so ba wal aklu bi shafa'ati da ci da ceto aw biddini ko da addini wa ta'khir salati an waqtiha da jinkirta sallah akan lokacinta malam yana cikin mukaddima na littafin shi yana neman mutumin da yake mukallafi mutumin da Allah madaukakin sarki ya dora masa yayi ko kar yayi bayan cewa ya balaga kuma yana da hankali to gabanin bawa ya shiga ibadan da Allah madaukakin sarki ya dora masa akwai ladubba wanda ya kamata a ce mutum ya sufanta da wannan ladubba to shine malam yake yi mana bayani ana a nan malam yake cewa wa yajibu alaihi kuma ya wajaba a gare shi a nan da malam ya ce alaihi da wa ake kenan nan da malam yake cewa wa yajibu alaihi kuma ya wajaba a gare shi wa kenan almukallaf kenan wanda wanda ya balaga kuma shari'a musulunci take a kan shi yake cewa wa yajibu alaihi hifdhu jami'u jawarihi kuma ya zamanto wajibi a gare shi ya kame dukkanin gaban shi mastata a daidai gwalgwadon iko abinda ake ce magabbai su ne guda bakwai zuwa takwas na farko akwai baki akwai idanu akwai kunnuwa sannan akwai hannayen mutum sannan akwai ƙafafuwa kuma akwai ciki sannan akwai abinda ake ce mafarjin mutum azzakarin mutum wannan su ne abinda ake ce ma aljaware shi ne mala yake cewa ya zamanto kowane mutum baligi ya yi ƙoƙari ya kame wa'annan jaware hakin nashi kada ya ƙoƙari ya saba ma Allah maɗaukakin sarki bi mana gabanka ka sanya su a cikin abin da yake ɗa'a ne duk abin da ba ɗa'a ba ne ba ka yi ƙoƙari ka kare gabanka daga aikata wannan yana daga cikin abin da ake ce ma jaware shi ne hannayen mutum kada ka shi ma wani ciwo ka yi ma wani ta'addanci kada ka kwaci kudin wani ko ka yi wani abu da hannunka wanda zai wanda zai ja maka wanda zai ja maka sa hannayenka a cikin saban Allah ko ko yana daga cikin abin da ake ce ma jawari shine kunnuwan mutum kada ka yarda kunnen ka ya jiya maka abin da duk ba alkhairi bane ba haka idanunka kada ka yarda idanka ya gwada maka duk abin da ba alkhairi bane ba, ba. haka cikinka kada ka yarda ka samu cikinka sai abin da yake halak ne sai abin da zuhonka ne sai abin da ka nutsu da cewa da zuhonka ne ka same shi sannan sai farjin mutum mutum ya kame azzakarin shi kada ya sanya shi a cikin abin da yake saban Allah ne Allah madaukakin sarki yake cewa walladina hum li furujihim hafizin walladina hum li furujihim hafizun Allah madaukakin sarki yake cewa su masu imani su ne masu kame farjin su Allah ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin Allah ce sai dai abinda hannayensu tan mallaka Allah ce to idan sun sa farjin su anan to su mutane ne wanda ba za a zarge su anan ba Allah ce fa man ibtagha wara zalika duk mutumin da ya sa farjin shi a cikin abinda hannun shi bata mallaka ba Allah ce fa ulaika humul adun Allah ce wa'annan su ne su ne masu ketare iyaka haka yana daga cikin abin da bawa zai kame na daga jawari hakin shi shine mutum ya kame kafafuwan shi kada a same ka ka tafi wurin batsa kada a same ka ka tafi wurin aikin lalata kada a same ka ka tafi wurin aikin da saba ma Allah ne a samu kahuwan ka duk inda za su ina suka fito makaranta ina za su makaranta daga ina kuke wajen wa'azi to haka ake so bawa ya kiyaye gaban shi da saba ma Allah madaukakin sarki idan bawa ya sa gaban shi a cikin abun da yake saban Allah ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari haka alqur'ani ya ba mu labari wannan gaban su ne za su yi ma mutun shaida a ranar tashin alkiyama Allah yake cewa yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ranar da ƙahahuwan mutane za su da hannayensu za su yi musu shaida da da bakin shi da halishan ka zai ma shaida abin da ka kasance kana aikatawa a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantaccen hadisi yake cewa man dammana li sittan manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya mishi ya kare wasu abubuwa guda shidda manzo Allah yake cewa dammantu lahul janna manzo Allah ce ni kuma zan tambatan mishi da aljanna yana daga cikin abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zana yake cewa gaddul basar mutum ya kame idanun shi kada a same ka kana kallon abin da yake haramun ne wa hifdu farjihi haka kuma mutum ya yi kokari ya kiyaye farjin shi wa kafful yadi haka mutum ya yi kokari ya kame hannayensa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya tabbatar da cewa ya kame wa'annan gaban nashi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma zai yi mishi garantin aljanna mala yake cewa wa an yuhibba lillahi wa yubghida lahu kuma mutun yayi soyayya dan Allah kuma sannan yayi kiyayya dan Allah wannan shine shine aslin addinin musulunci alwala wal bara kenan ba so ga mutun da yake da imani a same shi wanda yake hulɗa da su ba masu imani bane ba a'a ana son shi mai imani wanda ya karba sunan imani ya zamanto mutanen da yake soyayya mutanen da yake kawancece da su mutane ne wanda yan uwan shi ne masu imani to ana so ka ji cewa kana son wani ba don komai ba saboda yana da kamun addini saboda yana da kamun kai haka ake so ka so dan Allah ba dan saboda wani abun duniya ba a yau muna kulla kawance ne saboda kana tunanin wani zai iya yi maka rana in abu kaza ya tashi ko saboda yana da kaza zai iya kama ma in bukatar ka ta tashi a shi mai imani so ake wa an yuhibba lillah ya so dan Allah wa yubghida lahu a ga cewa kai in aka ga kana kiyayya to Allah aka taba in aka ga kana hushi kana fusata a ga cewa addinin Allah aka taba amma a duk lokacin da za a taba wani abu wanda ba wannan ba to bai kamata a samu mutum yana tsananin kiyayya da wannan ba saboda abun duniya saboda abun da bai taka kara karya ba a same ku kuna gaba ko kuna kiyayya a'a shi asalin mutum mai imani ana so a gare shi a lokacin da zai yi soyayya ya kasance wannan soyayya ya yi ta don Allah sannan idan zai yi kiyayya ya kasance ya yi kiyayya ne saboda don Allah ba saboda wani yantiran shi ba manda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man a atalillah duk mutumin da ya ba da dukiyan shi saboda Allah wa mana alillahi ya hana saboda Allah wa ahabba lillahi ya so don Allah wa abghada lillahi kuma ya yi kiyayya saboda Allah wa an kaha lillah ya yi arme saboda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faqad istakmala imanahu manzo Allah ce wannan mutumin duk mutumin da ya wa'annan abubuwan saboda Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imanin wannan mutumin wannan mutumin imanin shi ya cika haka duk mutumin da yake soyayya dan Allah madaukakin sarki to wannan mutumin yana da wasu abubuwa da zai samu kamar guda shida abu na farko idan kana soyayya saboda Allah za ka ji cewa ka ɗanɗana ɗanɗano na imani a ce da kai da wani babu abin da ya haɗa ku sai karatun alkur'ani da kai da wani babu abin da ya haɗa ku sai karatun littafi kana ƙamnar shi kana son shi saboda yana kula da addinin shi yana ƙoƙarin ya nemi ilimi to wannan za ka ji cewa ka ɗanɗana ɗanɗano na imani babu wata soyayya da za ka ɗanɗana ka ji daɗinta irin soyayyar da za ka yi ma bawan allah saboda allah maɗaukakin sarki haka duk mutumin da yake kamnatayya don Allah wannan mutumin yana daga cikin abun da zai sa Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi a ƙalƙashin innuwar shi ranar da babu wata innuwa sai wannan innuwar haka kuma duk mutumin da yake soyayya don Allah to wannan mutumin shi ma Allah maɗaukakin sarki zai so shi haka kuma duk mutumin da yake soyayya don Allah wannan mutanen su ne su ne 'yan fadar Allah a ranar tashin alkiyama idan kana so ka ga suwane ne za su zamna a kusa da Allah maɗaukakin sarki to su ne mutanen da suke ƙamnatayya saboda Allah maɗaukakin sarki alama na min nurin Allah maɗaukakin sarki za ya tada su akan wani mimbari na haske mutanen da suke soyayya saboda Allah maɗaukakin sarki su ne 'yan fadar Allah idan an tashi ranar tashin alƙiyama kuma Allah maɗaukakin sarki za yi musu wata alama don a zanki gane su Allah maɗaukakin sarki za ya tada su akan wani haske akan wata kujera akan wani mimbari mimbarin yana haske saboda Allah maɗaukakin sarki ya bambanta su da wa'anda ba su yi soyayya saboda shi ba mala yake cewa wa yarda lahu a ga cewa mutum ya yarda saboda Allah maɗaukakin sarki wa yaghdabu lahu kuma ya zanki hushi saboda Allah maɗaukakin sarki haka kuma koyi da wannan wanda Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance baya hushi saboda an zage shi ko saboda an ci mutuncin shi amma manda Allah sallallahu Alaihi wasallam duk lokacin da aka taba addinin Allah duk lokacin da aka taba musulunci a nan ne ake ganin hushin manda Allah sallallahu Alaihi wasallam aisha ta ba mu labari a cikin ingantaccen hadisi take cewa wanda Allah sallallahu Alaihi wasallam bai taba bugun wani da hannun shi ba sai inda yaƙi ne ake amma saboda an bata mai rai ko saboda an ci mutuncin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin hushi amma idan aka taba Allah aka taba addinin Allah to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna fushin shi haka ake so ga mai imani a lokacin da kaga ana saba ma Allah a lokacin da kaga mutane sun dirmiya a wajen taka doka Allah madaukakin sarki to anan ake so a ga bacin ranka ya bayyana ba wai saboda ko an taba ka ba ko saboda wani abu na duniya mala yake cewa ya amara bil ma'ruf wa yanha anil munkari kuma ana so ga mutumin da yake mukallafi yayi aiki yayi umarni da dukkanin abun da shari'a ta ce wannan abu mai kyau ne to ana so ga mai imani a same shi yana kokarin ko yana kokarin sanyawa ayi wannan aikin haka duk abun da shari'a ta ce abu ne wanda baya da kyau abu ne wanda bai halatta ba a shari'a ko abu ne wanda shari'a ta ƙi shi to ana so ga mutumin da yake da imani ya kasance yana umarni da wannan abu Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari yake cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd Allah yake cewa su masu imani maza da masu imani mata sashen su yana jibintar shashi ya'muruna bil ma'ruf suna umarta da abu wanda yake mai kyau wa hauna anil munkari kuma suna kokarin su hani ga abu wanda baya da kyau wannan kuma ayi umarni da abu mai kyau ayi hani da abu mai kyau duk da malamai suna ganin cewa fardu kifaya ne idan wasu sun yi to an ɗauke ma wasu amma dai kowanne daga cikinmu zai yi ƙoƙari ya ba da gudunmuwar shi wajen umarni da aiki mai kyau da hani da abu maran kyau wanda Allah yake cewa duk mutumin da ya ga abun ƙi daga cikinku fali wa gayyarhu biyadihi to ya gyara shi da hannun shi fa in lam yastati fa bi lisanihi in baka kiya ba kai magana fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman wanda Allah yake cewa wannan shine ƙarshen imani ka ji cewa a zuciyanka an saba ma Allah madaukakin sarki abu ne wanda kayi tir da Allah wade da shi to haka ake so mai imani idan ka ga ana banna to kai kokari ka hana wannan banna in dai kana iyawa kuma in dai ka san cewa hana wannan banna ba zai jawo wata banna ba wadda tafi wannan ko ko hana wannan aikin ba zai jawo wata wani aiki mara kyau ba wanda yafi wannan yana daga cikin abin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda muna umarni da abu mai kyau kuma muna hani da abu mara kyau Allah yake cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi saboda mi ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da abu mai kyau wa tanhauna anil munkar kuma kuna hani ga abu wanda baya da kyau haka duk al'ummar da ta kasance ba ta ba ta umarni da abu mai kyau ba ta hani da abu mara kyau kowa ya kame hannun shi an bar masu banna suna ta banna to wannan al'ummar ta kusa ta hallaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana yake cewa a cikin hadisi ingantacce wallazi nafsi biyadi manzo Allah yake cewa na rantsi da wanda raina yake hannun shi la ta'muruna bil ma'ruf manzo Allah ce ko dai mu yi umarni da abu mai kyau wala tanahawunna anil munkar ko ko mu yi hani da abu mara kyau aula yushikan Allah wanda Allah ce ya kusa an ya ba'atha alaikum iqaban kuma tad'unahu fala yustajabu lakum wanda Allah yake cewa ko dai al'umma su yi umarni da abu mai kyau ko dai su yi hani ga abu mara kyau ko ko yayi kusa Allah madaukakin sarki ya sabko da wani bala'i Allah ya sabko da wata azaba Allah ya sabko da wata jarraba kuma mu yi ta kiran Allah mu yi ta roƙo Allah maɗaukakin sarki Allah ba zai kame mana ba ba zai yayi mana wannan bala'in ba ashe idan muna so mu rayu cikin jin daɗi mu rayu cikin nutsuwa kowa ya yi yalwa to dole ne sai mun kame hannayen masu ɓanna daga cikinmu idan kowa ya ce babu ruwan shi da masu ɓanna wayewa ne a bar kowa ya abun da ya ga dama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayi kusa Allah ya sauko mana da wani bala'i kuma mu yi ta addu'a Allah madaukakin sarki ba zai yayi mana wannan bala'in ba haka duk al'ummar da ba ta umarni da abu mai kyau ba ta hani da abu mai kyau to wannan al'ummar ta yi kusa da Allah madaukakin sarki ya tsine mata ruwan albarka Allah yake cewa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا بنو اسرائيل Allah madaukakin sarki ya tsine musu ruwan albarka an tsine musu a bisa halishan annabi Dawud da halishan annabi Isa Allah ya ce saboda me yasa aka tsine musu Allah ya ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu saboda su sun kasance wasu mutane ne wanda ba su umarni da abu mai kyau kuma ba su yin hani da abu mai kyau shi yasa Allah madaukakin sarki ya tsine musu a bakin Annabi Dawud da bakin Annabi Isa ashe duk al'ummar da take so ta tsira duk al'ummar da take so Allah madaukakin sarki ya dafa mata to sai dukkanin mu mun tashi mun kame hannayen masu banna daga cikin mu saboda idan muka bar su suka yi ta banna idan bala'in ya zo to ba su kadai zai shaha ba hatta wanda ma bai yi ba abun zai shahe shi mala yake cewa waya harimu alaihi alkadib kuma an haramta mishi yin ƙarya ƙarya yana daga cikin manya-manyan zinubai yana daga cikin manya-manyan laifi wanda Allah madaukakin sarki ya haramta wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantaccen hadisi yake ce mana iyyakum wal kadhib manzo Allah ce na hore ku a hirdinku da yin ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur manzo Allah yake cewa ƙarya tana kai mutun zuwa yin fajirci wannan fujura yahdi ila ila an-nar manzo Allah yake cewa shi kuma fajirci zai iya kai mutun zuwa ga wutar jahannama Allah madaukakin sarki yake cewa fa naja Allah natallahi alal kadhibin haka duk mutumin da yake ƙarya wannan mutumin zai iya samun kanshi a cikin tsinuwar Allah madaukakin sarki shine malaiku cewa ya harimu alaihi alkadib ya haramta a gare shi a same shi yana yin ƙarya a yana daga cikin alamomin munafici ka samu mutum yana yawan ƙarya wanda Allah yake cewa alamomin munafiki guda uku ne idan yayi magana zai yi ƙarya amma a yau idan ka lura mun ɗauki ƙarya ba komai ba da babba da yaro kowa yana karya hatta magana wadda bata taka kara ta karya ba za ka ji mutum sai ya yi karya sai ya yi kari a ciki to karya tana daga cikin manya-manyan zunubai tana daga cikin manya-manyan kaba'ir wanda allah maɗaukakin sarki ya haramta in dai karyar ba wani alkhairi za ta jawo ma mutane ba ko wani sulhu ne za kai a tsakanin mutane to babu inda aka halatta ma bawa musulmi ya dan ƙin ƙarya domin ya samu wani abu na rayuwar shi ta duniya malam yake cewa wal ghiba shine da ghiba shine gulma gulma ita ce ka ambaci mutum da abun da baya kamna abun da mutum baya so shine ka zanki ambatan shi da shi bayan yana nan ko baya nan ka zanki yin wannan magana Allah madaukakin sarki yake cewa wala yaghtabba ba'dukum ba'dha Allah yake cewa kada shashan ku yayi gulma shashi kada ku ci naman junan Allah yake cewa ayuhibbu ahadukum an ya akula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar ya hana mu mu kasance muna yin muna muna gulma wanda Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi menene gulma menene al-ghiba wanda Allah yake cewa dhikruka ahaka bima yaka shine ka zanki ambatan dan uwanka da abin da ba ya so a ambace shi da wannan ko da sunan banza ne mutum ba ya so to ba a so ga mai imani ba ya zanki ya zanki yi bawa dan uwan shi wannan suna balle ka zanki cin gulmashi ko ko ka zanki yin gulmashi kana yi da shi a lokacin da baya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da aka yi Isra'i da da shi ya wuce wasu mutane a cikin wuta Allah madaukakin sarki yayi musu wasu 'yan yatsu dogaye Allah ya musu 'yan yatsu na hayaki hayaki yana fitowa daga cikin daga cikin ƴan yatsin nasu suna karta huskarsu kuma suna kartan naman jikinsu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye Jibril ya ce su wane ne wa'annan wanda suna kartan naman jikinsu suna suna cire shi wanda Allah Jibril yake ce mishi wa'annan su ne mutanen da suke yin gulma a cikin mutane su ne mutanen da suke cin naman junansu to Allah madaukakin sarki ya tanada musu azaba ta daban a cikin wutar jahannama Allah za yi musu wasu irin 'yan yatsu zarata masu tsawo sannan hayaki yana fitowa daga cikin daga cikin daga cikin daga cikin 'yan yatsun nasu mutum bayan cewa ga wuta tana ƙona su kuma suna kartan naman jikinsu saboda sun kasance a duniya suna cin naman junansu Allah maɗaukakin sarki ya kare mu haka duk mutumin da aka kawo mishi gulman wani dan uwan shi to kada kada ka zamna inda ake gulman wani durin da ka fara da kai lura cewa gulma ake ba abun da ake sai cin naman junan mutane to kada a same ka kana zama a wurin idan an fara ka nuna musu bacin ranka in sun bari alhamdulillah in ba su bari ba to ba a so ga mai imani ba ya ci gaba da zama inda ake gulman mutane ko ko inda ake cin naman mutane haka kuma ko da a kaddara cewa kayi gulman wani to ka neme shi ya yafe maka idan kuma kana ganin idan kan neme shi ya yafe maka abin zai iya samun matsala a tsakaninku to ka ka roƙa mushi Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi yi mushi istighfari ko ko ka dawo a wurin da kai gulmar shi ka yaba shi to anan ka goge laifinka da kai ko ka neme shi ya yafe maka ko ka yi mushi istighfari Allah ya gafarta masa ko ko ka dawo inda kai gulmar shi ka ka yaba shi domin ka warware wannan laifin naka da kai na gulmashi haka malam yake cewa wal namima da da da annamimanci ina ga ko da Hausa annamimanci muke cewa shine ka ɗauki maganar da mutum ba zai so ba wani ya ji ka je ka san kiyada wannan maganar to mala yake cewa an haramta ga mutumin da yake mukallafi ne a same shi yana wannan aikin mutum ya danki yawo da da annamimanci a tsakanin mutane kaje ka ce masa wannan ya ce ma kaza wannan ya ce ma kaza kuma kaje ka ɗauki hirar wannan kaje ka ce mishi ya wannan ya ce mishi kaza ba don komai ba saboda ka samu ka hada hada a tsakanin mutane to wannan Allah madaukakin sarki ya hana wannan kuma Allah madaukakin sarki ya tana da azaba mai tsanani ga mutumin da yake yada jita-jita ko yake yada annamimanci a tsakanin mutane Allah yake cewa la tuti kullu hallafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin atim Allah madaukakin sarki yake cewa kada wala tuti kullu hallafin mahin kada ka bi mutumin da yake da yawan rantsuwa mahinin wanda yake wulakantacce hammazin mai yawan zinde masha'in binamim mai yawan yawo da annamimanci a cikin mutane to wannan Allah madaukakin sarki ya hana mu mu yi annamimanci kuma ya hana mu mu zamna da mutanen da suke annamimanci wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantaccen hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar wanda Allah yake cewa la yadkhulul jannata qattatun wanda Allah yake cewa ba zai shiga aljanna ba mutumin da yake yada annamimanci domin ya hada hada a tsakanin mutane haka kuma duk mutumin da aka dauko mishi annamimanci aka kawo mishi aka ce mishi wane ya ce maka kaza to kada ka gazganta ka bincika ka ji wai abinda aka zo aka gaya maka gaskiya ne ko ba gaskiya bane Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin abu nabi idan mutum ya kawo maka annamimancin wani ka ce mishi kada ya ƙara kawo maka irin wannan hirai hira in dai wane ne ya ce mini kaza wane ya zage ni wane ya aibanta ni kada ka ƙara kawo mini irin wannan hira abu na uku sannan kada a kawo maka annamimanci a ce ma wane ya ce ma kaza kuma ka koma kana kana bincike ka ga wai da gaske ne ya ce ma ko bai ce maka ba Allah madaukakin sarki yake cewa wala tajassasu kada ka yi bincike an zo an ce ma wane ya zage ka ka bar ta kan ya zage ka ba sai ka shi kana ta bincike ba abu na biyar da mutum za ya yi idan an kawo mishi annamimanci kada kuma ka ɗauki wannan annamimancin ka je ka gaya ma wanda aka ce ya ce misali wani ya zo ya ce ma wane ya zage ka kaza kaza kuma idan ka haɗu da shi ka ce wane ya zo ya ce muni ka zage ni a waje kaza to wannan kuma zaka hada hada ne kai ma kai wani annamimanci ne a bisa annamimancin da aka kawo maka malaike cewa wal kibru da girman kai girman kai shine mutum ya zan kijin cewa shi duk duniya ya fi kowa ka zan kijin cewa dukkanin mutane ba su cika ba kai kadai ne ka cika Allah yake cewa wa idza qila lahu taqillaha akhadhatuhu al-izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad idan aka ce da shi ka ji tsoron Allah Allah yake cewa akhadatuhu al-izzatu bil ism sai mutum ya dan kijiji da kai yana girman kai yana saba ma Allah madaukakin sarki Allah yake cewa tun fahasbuhu jahannam wannan mutumin da yake girman kai Allah yake cewa wannan fahasbuhu jahannam wuta jahannama ta ishe shi Allah yake cewa wala bi'sal mihad Allah yake cewa tir da wannan makoma haka kuma yana daga cikin girman kai wulakanta mutane da kaskantar da mutane Allah ya ce wala tusair haddaka linnas kada ka zanki daga ma mutane kai wala tamshi fil ardi marhan kada ka tai a doran kasa kana takama kana jiji da kai ba a so gabawa ya danki dage ma mutane kai ba a so gabawa ya zanki tafiya a doran kasa yana takama yana jiji da kanshi ba a so ga mai imani ya danki yin wannan wanda Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ba zai shiga aljanna ba mutumin da ke akwai daidai da kwayar zarra a cikin na girman kai a cikin zuciyar shi duk mutumin da ya sunfattu da sifa ta girman kai to wannan mutumin ya zai iya shiga cikin hallaka Allah madaukakin sarki zai iya jefa shi a cikin wutar jahannama idan mutum yana so ya magance kanshi daga girman kai shine mutum ya zanki kaskantar da kanshi idan aka ma sallama ka amsa idan ka wuce a wurin mutane ka yi musu sallama idan mutum ya zoma da hira ka saurare shi wannan shine zai sa mutum ba zai girman kai ba amma duk lokacin da kake jin cewa kai ka fi suwa ne ba za ka iya zamna tare da su wane ba kai kahi wane ba za ka iya wucewa kan mutane sallama ba kana ɗage kai saboda allah maɗaukakin sarki ya baka 'yan mota ko saboda allah maɗaukakin sarki ya baka ɗan moto ko saboda allah ya maka wata ni'ima ka rena mutane kana wulakanta mutane to ba a san mai imani a same shi da wannan wanda allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin ingantaccen hadisi yake cewa inna allaha auha ilayya wanda Allah yake cewa Allah ya yi mini wahayi cewa in gaya muku an tawada'u ku kaskantar da kanku ba a san mutum mai imani idan ijiji da kanshi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wanda Allah yake cewa kowa ya kaskantar da kanshi saboda kada wani yayi alfahari yayi ma dan uwan shi alfahari akan wani abu da Allah madaukakin sarki ya bashi to mutumin da yake so ya siffanta da siffa ta kyau to kada ka rena mutane amma yanzu in ka lura ba haka muke rayuwa ba danginku mutane cikinku guda da mamarku guda ko babanku guda ko a tare kuka tasa a unguwa amma saboda Allah ya maka wata ‘yan falala da bata taka karatar karya ba ka rena mutane ka rena kowa kai ba ka da wanda za ka iya zamna ka yi hira da shi babu mai wanda kake gani da gashin ido ake cewa ko ne ba wanda ke da mutunci a wurinka saboda kana da wasu 'yan kudade ko ko saboda kana da wata falala da kake tunanin allah maɗaukakin sarki ya yi maka wani daga cikin bayan allah a yake cewa mutum zai iya zowa ya bani labari a babban malami ne wannan kowa ya san shi yake cewa amma saboda kaskantar da kanshi mutum zai iya zuwa ya bashi labarin wani hadisi yake cewa amma sai in saurare shi yake cewa alhali ni kuma na ji wannan hadisin tun kamun a haifi mutum yake cewa mutum zai iya zuwa ya kawo mashi hadisi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza yake cewa kuma ni zan saurare shi yake cewa alhali kuma ni na taba jin wannan hadisin tun gabanin a aihi wannan mutumin amma saboda kaskantar da kai da na magabata suna kaskantar da kansu saboda riga ta girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisul qudsi manzo Allah yake cewa Allah yake cewa riga ta girman kai ta jiji da kai Allah ce riga ta ce duk mutumin da ya ɗauke ta ya sanya shi to kamar mutumin da ya ɗauki ƙafa wando ne ya sanya da shi da Allah maɗaukakin sarki wal ujubu mala yake cewa da jiji da kai mutum ya zanki jin cewa ya zanki duk abun da kai kai duk abun da mutane za su yi ba su iya ba a amma kai abun da kai shine aiki ko ko ka zanki wal ujubu da jiji da kai Allah ke cewa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo yakin hunain sai suke ganin cewa suna da yawa sai suke jiji da kai suna burge kansu suna ganin cewa suna da yawa sai Allah madaukakin sarki yake ce musu ai wannan yawan naku da jiji da kan da kuke ganin cewa kuna da yawa to bai amfana muku komai ba to ba so gabawa mai imani a same shi yana yana yana matukar burge kanshi kaji cewa kai abunka shine abu abun mutane ba ba abu ne ba to ba so gabawa mai imani ya zanki ya zanki jiji da kai wadannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu suna ganin cewa sun tara ganowi suna ganin cewa suna da itace na dabino suna ganin cewa wannan itacen na dabino zai hana Allah madaukakin sarki yayi musu adaba sai Allah yake cewa fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu sai Allah ya kullo musu ta inda ba su zato idan ni'ima ce Allah yayi maka kana jiji da kai kana huri kana takama to Allah madaukakin sarki zai iya sa wannan ni'ima ni'imar ta gushe daga gare ka mala yake cewa riya'u da yin riya riya shine ka yi aiki saboda wasu su yaba maka ka gina masallaci saboda wane su ce wane yana ma Allah aiki ka zo masallaci ka kira sallah saboda a ce wane ne lada ka zo ka ba da sallah saboda a ce wane ne liman ka zo ka yi wani aiki na alkhairi saboda a ce ku kuke yi koko saboda dai ka samu yaban mutane to ba a san bawa mai imani ya zankin yin riya Allah yake cewa alladina hum an salatihim sahu sune wa'anda a sallarsu suna sakaci alladina hum yara'un wanda su idan za su yi aiki su gurin su a yaba su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisin Abu Huraira yake cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama za a zo da mutum uku mutum na farko shine mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi alkur'ani ya bashi ilimi amma yana karantawa saboda mutane su ce shi malam ne mutum na biyu shine mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi kuɗi amma yana bada wa'annan kuɗin saboda a ce suke badawa mutum na uku shine mutumin da yake yaƙi saboda a daga kalmar Allah amma yana yi ne saboda mutane su ce wane yana da ƙarfi idan an tashi ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce to ai kun yi ne saboda mutane su gani su yaba kuma sun yaba don haka sai Allah ya umarni a kwashe su a yi wuta da su wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya aba huraira yake cewa ya kai baban huraira ulaika thalasa wanda Allah ce kaga wannan mutanen guda uku awwalu khalqillah sune mutane a halittun Allah na farko wanda tas'ahu bihimun nar sune farkon mutum uku da za a jefa a cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kare mu haka duk mutumin da yake aiki dan mutane su gani to wannan mutumin idan an tashi ranar tashin alkiyama sai Allah ya shela ya ce ina mutanen da kake yi saboda su yaba maka su ce kayi sai Allah ce to ka je su baka lada Allah madaukakin sarki yake cewa ana aghna shuraka'i an shirka Allah yake cewa ni na fi kowa wadatuwa da amun shirka man ashraka duk mutumin da ya yi min man amila amalan Allah ce duk mutumin da ya wani aiki ashraka fihi ma'i ghairi kai dan wani ya yaba Allah ce taraktuhu wa shirka Allah ce zan barka da kai da wanda kai dan ya gani sai ya baka lada wannan kuma abubuwa ne da dama wanda muna fadawa da yawa a ciki saboda sai mutum ya dage ta aikin alkhairi amma a ranar tashin alkiyama zai tashi tushen babu saboda mi saboda yayi saboda mutane su yaba ibnul qayyim yake cewa idan ka ji zaka yi wani aiki ka ji cewa zuciyarka bata nitsi ba ba dan Allah zaka yi ce ka fasa misali ka zo zaka yi aikin alkhairi sai ka ji zuciyarka bata gamsu ba da cewa dan Allah zaka yi to yace kawai ka fasa saboda in ma kai baka da lada akan wannan mala yake cewa wasum'a abinda ake ce ma as-sum'a shine kayi aiki kuma ka zo kana yadawa misali ka gina masallaci amma da inda ka je ka zamna ai na masallaci na waje kaza mu muka gina shi ko ka gina makaranta a ai makaranta ta waje kaza kasa rihe ta akai sai da na zo na rihe ta ko ko mutun ya bada zakka amma ya sa ai bidiyo ai filmash a doka a watsa ko ko mutun ya tara wasu mutane ya ba su jari amma sai an yi filme an kira 'yan jarida an mai tambayoyi amma waɗanda aka ba tambayoyi aka an watsa to wannan idan mutum ya yi wannan ka yi aikin alkhairi saboda mutane su ji su yaba maka to wannan ma mutum bai ladada wanda Allah yake cewa man samma'a samma Allahu bihi yawmal qiyama duk mutumin da ya aiki dan mutane su ji su yaba mishi to ranar tashin alkiyama sai Allah ce ka je wajen su tunda sun yaba maka wannan yaban da suka ma shine ladanka amma idan mutum yayi kuma shi bai yi ba saboda mutane su ji sai mutane suka ji suka yaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajilu bushral mu'min wannan kuma bishara ce Allah yake ma mai imani tun a duniya misali kai aikin alkhairi ba dan ayaba ba ba dan ajiba ba dan agayi ba amma sai mutane suka yi ta gayi a gari to manzo Allah ce wannan albishir ne Allah yake ma tun a duniya cewa Allah ya karba ayyukanka amma idan kayi dan aji yanzu mutane hatta zakka in za a bada sai an filmai in za a baka buhun shinkawa sai an filmai in za a baka sukari sai an film duk abin da za a bada sai an nuna ma duniya to wannan nuna wanda ake yi idan an yi ne dan a nuna to babu lada a wannan Allah madaukakin sarki ba zai karbi wannan aikin ba mala yake cewa wal hasad da ganin kyashi Allah madaukakin sarki yayi ma wani falala kadan ijin cewa ina ta ma wannan falalar talala ce Allah ya bashi ɗan mota ka dan kijin cewa ina ta ma ta kone ko ta ci injin Allah ya bashi gida baka ki ba Allah ya jarabe shi da wani bala'i ya saida Allah ya bashi dan moto baka ki ba ya sha kwana ya aksidan motan ya dame to ba a san mai imani da wannan hasada duk mutumin da yake hasada kamar kana jayayya da Allah ne kana ce ma Allah ai ba wancan ya kamata ka ba ba ni ne ya kamata ka ba Allah maɗaukakin sarki yake cewa am tahsudunan nasa alama atahumullahu min fadli shin kuna yi ma mutane hasada ne akan abun da Allah maɗaukakin sarki ya ba su na falala wani daga cikin salaf yake cewa a duk lokacin da da ya shi zai yi hasada sai ya tuna aya wadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya idan ya ji zai hasada sai ya tuno da Allah maɗaukakin sarki ya ce mu ne muka raba arziki a tsakanin mutane a wannan rayuwar ta duniya sai ya ji cewa Allah ne ya baka shi ma idan ya nema Allah maɗaukakin sarki zai bashi wani ma'abucin waƙe yake cewa ala kulli man ala kulli man ya'ti li hasada yake cewa ka ce ga mutumin da yake yi min hasada a tadri ala man asa'ata al'adaba shin ka san ko wane ne ka nuna ma rashin ladabi yake cewa asa'ata ala Allah fi hukmihi yake cewa ka nuna ma Allah rashin ladabi a cikin hukuncin shi li'annaka lam tarda lima wahabali saboda kai baka yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya bani ba yake cewa fa kana jazaa'uka an zadani hasadaka sai ta sa Allah madaukakin sarki ya ƙara mini wasadda alayka tariqa talabi kai kuma Allah madaukakin sarki hasada ta rufe ma ido ta hana kai ma ka nemi Allah madaukakin sarki ya baka to wannan duk mutumin da yake hasada wannan ba a san mutum mai hankali mai imani idan kikyashi da hasada da abin da Allah madaukakin sarki ya ba juna da abin da Allah ya bashi in kana so ka roka Allah madaukakin sarki arzikin sa mai yawa ne zai baka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa babu hasada a cikin abu bi mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya yana sadaka yana aikin alkhairi sai ka ji cewa kai ma Allah madaukakin sarki ya baka irin wannan dukiyar dan kai wannan aikin na alkhairi to wannan ba hasada bane haka mutumin da Allah ya bashi ilimi sai ka ji cewa yana yana yada ilimi sai ka cewa da ma Allah ya baka ilimi irin na wane saboda kai ma kai irin wannan aikin malai yake cewa wal bughd da kiyayya ba so ka ji cewa kawai kana kyamar dan uwanka mai imani ba tare da yayi maka wani abu ba kawai haka kawai kiyayya to ba so mai imani yana wannan wanda Allah yake cewa duk mutumin da ya so dan Allah ya ki dan Allah wanda Allah yake cewa faqad istakmala al-iman wannan mutumin imanin shi ya cika dan haka idan ka shi kana kin mutum ba tare da wani dalili ba to wannan yana nuna cewa imanin ka bai cika ba ana so a ga cewa idan zaka yi kiyayya saboda Allah ne zaka yi saboda an taba Allah saboda an taba dokar Allah amma idan ba wannan ba to wannan kuma imanin mutum bai cika ba mala yake cewa wa ru'yatul fadli ala al-ghairi da jin cewa kai kafi kowa kaje cewa duk kowa Allah madaukakin sarki ba mutum ne duk kowa shi bai cika mutum ba sai kai kadai ka cika mutum saboda wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya baka ma'aunin da ake auna wa yafi a cikin mutane shine imani da takawa Allah yake cewa inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi karamci wanda yafi zama mutum a wajen Allah shine wanda yafi kowa tsoron Allah idan kafi ni tsoron Allah to kafi ni ba wai da wani abu na duniya ba ka dan kishin cewa kahi kowa mala yake cewa wal hamzu wal lamzu da zunde alhamzu shine ka zunde lokacin da mutum yake nan sai ka zanki nuna shi da baki ko ka zanki nuna shi da ido domin ka aibanta shi wallamzu shine kuma ka aibata mutum bayan bayanan shine ake ce ma allamzu Allah yake cewa alladina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati Allah yake cewa wala talmizu anfusakum kada ku zanki aibanta junanku man da ka ga yanzu a majalisunmu idan wannan ya daga a yi da shi idan wannan ya daga a yi da shi babu wanda ya tsira a majalisa idan kaga ka tsira to kana nan amma idan ka tashi za a yi da kai wanda ya wuce ma za a yi da shi to ba a san mai imani ya kasance halin shi ne wannan mala yake cewa wan nadru ila al ajnabiyya da kallo zuwa ga matar da ba muharramaka bace ba wattaladdudu bi kalamiha ko ko kadan ishin dadi kana kiranta ta waya ku bata minti 30 awa guda kuna hira koko ta wuce ka kura mata idanu kai ta kallanta duk kallon da ya wuce daya ya wuce bi wannan ka saba ma Allah madaukakin sarki kallon ma na farko sai in ya zamanto ba da gangan ba misali ka ka juya kanka haka sai ka gane ta to anan ba a so kuma ka bar idanunka ka ci gaba da kallanta amma yanzu mun mai da wannan ba komai ba idan macen arme ta wuce a kalle ta tun daga ƙasa har sama idan budurwa ta wuce a kalle ta tun daga ƙasa har sama idan shawara ta wuce a kalle ta tun daga ƙasa har sama babu wadda ta tsira to wannan saban Allah ne madaukakin sarki mala yake cewa wan nadru ila al-ajnabiyya da kallo zuwa ga matar da ba muharramarka bace balle ka kai ga jikinta koko balle ku gaisa wannan duka addini ya hana mala yake cewa wa aklu amwalin nasi bighairi tibi nafsin da cin dukiyar mutane ba tare da ransu yana so ba misali mutum yana sayar da abu jikka biyar sai ka dauki wannan abun ka bashi jikka hudu koko mutum yana sayar da abu dala hamsin sai ka ɗauka ka ba shi dala arba'in ba tare da yaso ba amma abokinka ne babu yadda za yi da kai ko ko mutum ne yana sai da kaya yana sai da kayan miya sai ka zo ka ce mishi ya baka ya baka kaza da kaza sai ya sa ma a leda sai ka ce mishi to sai na dawo wannan ma cin dukiyar mutane ne ba tare ba da da da ransu ya so idan mutum ya samu kayan shi farashi to ka bashi kudin shi daidai na wannan na wannan farashin nashi an gane ko idan mutum ya ce shikka biyu abin shi yake to ka bashi shikka shi biyu ka ɗauka in ba ka da shikka biyu ka tambaye shi in ya iya baka bashi ya baka bashi haka yana daga cikin cin dukiyar mutane ba tare da daɗin rai ba misali mutum ya zo sayan masara a wajenka tiya uku ya zo saye sai ka rage tiyoyin kaɗan rarrage kaɗan-kaɗan daga cikin tiyon saboda ka samu wani abu irin yadda da yawa daga cikin malalata 'yan kacari suke yi wannan ma cin dukiyar mutum ne ba tare da da ran shi yana so ba misalin cin dukiyar mutum ba tare da ran shi yana so ba misali maraya ne a bar maka shi a baka dukiyar shi Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa idan baka da kuɗi to ka ci kaɗan daga cikin falyakul bil ma'ruf Allah ya cewa man kana faqiran in baka da dukiya an baka marayi to falyakul bil ma'ruf ka ci daga cikin abin da baka wuce iyaka ba misali an baka dukiyar maraye tana wurinka kai kuma a gidanka kullun shikka ake ci yau ka buga ka buga babu shikkan nan ka doko daga cikin kudin shi ka ci Allah bai hana ka ba to da zaka kwashe kudin shi ka cinye to wannan ma ka ci dukiyar shi ba tare da ba tare da da jin dadin ran shi ba malaki cewa wal aklu bis shafa'a da ci da ceto shine abin da yanzu muka mai da aikin ruwan dare misali mutum za a kama ka wajen 'yan sanda ya je ya ce zan yi magana a sake ka ko zan yi magana a hiddon mamotanka amma za ka bani kaza ko ko zan yi magana a ta dauka daga gari kaza misali yadda mushanni suke a ta dauka daga gari kaza amma za ka bada kaza ko ko shi aikin shi ne amma ba zai sinye a takardar ba ko ko ba zai baka dama ba sai ka bashi wani abu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan hulul ne wannan mutum ya ci wutar balbal duk mutumin da biyan shi ake yanzu misali an ɗauke ka aiki ana baka shikka ɗari a wata akan cewa duk wanda zo ka mai sun yi kala kaza amma sai mutum ya zo ka ƙi sai ya baka shikka ko sai ya baka wani ɗan abu to wannan ma wal aklu bi shafa'ati man Allah yake cewa duk mutumin da muka ɗauke shi aiki kuma muna biyan shi dukiya a wata akan wannan aikin da ya yi kuma sannan idan ya yi aikin sai mutane sun ba shi kuɗi to wannan mutumin ya ci wutar balbal ranar tashin alkiyama zai zo da abin da aka ba shi ya ɗauko shi a baya idan buhun shinkafa aka baka za ka taho da shi a ranar tashin alkiyama idan buhun masara aka baka za ka taho da shi a ranar tashin alkiyama Allah ke cewa wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm alqiyama duk mutumin da ya zalunci ya ci dukiyar mutane ta yau zai zo da wannan abin a ranar tashin alkiyama amma yanzu mun ɗauke shi ba komai ba ma'aikata a ofis sun ɗauka cewa ma halal suke ci haƙƙinka ne mutum zai ma sayina amma ba zai yi ba sai ka ba shi wani abu to idan ya ƙiya kai ka ba shi saboda ka samu biyan buƙatanka idan an je ranar tashin alkiyama shi kaɗai allah maɗaukakin sarki zai kama da wannan laifin au biddini ko ko ci da addini amma limanci amma sai an zanki baka kuɗi a wata in ba baka kuɗi ba ba za ka yi ba idan wa'azi za ka yi in ba a baka kuɗi ba ba za ka yi ba a'a ba a san mutum ya nemi shugabanci na addini saboda ya zanki ci da addini ba a so mutum ya zanki wannan malaka cewa wata akhirar salati an waqtiha da jinkirta sallah akan wata akhirar salati an waqtiha da jinkirta sallah akan lokacinta an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi wani aiki yafi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce aikin da yafi shine yin sallah a farkon lokacinta bal ma wasu malamai suna ganin cewa idan mutum ya bar sallah da gamgam har lokacin wannan sallah ya wuce to ko ya Allah madaukakin sarki ba zai karba ba da gangam dai kawai kana zamne ana shayi ko ana hira har lokacin sallah ya wuce baka yi sallah ba malamai suna ganin cewa ba ko za ka yi ba kawai ka je ka ta istighfari in Allah ya ga dama ya yahe mai Allah bai ga dama bai kama ka da wannan laifin mutumin da yake ramkawa shine mutumin da wani uzuri ya saya sallah tabbar shi ko baya lafiya ko yana cikin balaguro ko wani uzuri dai wanda shari'a ta yarda da shi amma haka kawai ka kirkiro barcin doli ka yi ta barci tun na dare har azahar da zo ta wuce ka har lokacin azahar ya wuce wannan baka da wani wani wani uzuri da zaka gaya ma Allah madaukakin sarki anan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh